This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokai aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau talata 25 ga watan Yunin 2024. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira da Farfesa Bello Bada da kan dacewa ko rashin dacewar baiwa gwamnoni ikon yin tasiri kan manyan sarakunan gargajiya a Najeriya. kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafa da shirin allah ɗaya gari bamban wanda ramatu garba baba ke gabatarwa inda yau shirin ya duba batun dalilai da ke jan hankalin baki zuwa ƙasar turkiya duk da zargin wariya da ci da gumin baki kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan alfanu ko rashin alfanun baiwa gwamnoni ikon naɗa manyan sarakuna da cire su lambar wayar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga isha ma'azu da halin da duniya ta wuni. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Yau talata kungiyar tarayyar turai da kasar Ukraine sun fara tattaunawa akan batun shigar Ukraine cikin kungiyar kawancen tsaron neto. wani mataki da zai iya ɗaukar shekaru kuma wanda tarihi ya nuna cewa rasha ta yi yunkurin hana yiwuwarsa tattaunawar na zuwa ne shekaru goma bayan da dakarun rasha suka mamaye tsibirin crimea don hana ukraine kulla alaka da kasashen yamma tattaunawar shiga kawancen ta fara kankama ne yayin wani taron gwamnatocin kasashe da ya gudana a luxembourg na'ibin firaministan haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasashen turai da yankin atlantic olga stefanishiya wato astefanishina ke jagorantar tawagar kasar ukraine an kashe mutane da dama a harabar majalisar dokokin kasar kenya yau talata yayin da 'yan sanda suka yi aron gama da masu zanga-zanga a sanadiyar nuna rashin amincewarsu da wata dokar da za ta ba da damar ƙara yawan harajin da ake biya da aka tabbatar da ita 'yan sanda sun harba harsashe na gaske baya ga harba barkonun tsohuwa wato da harsasan roba wanda ya gaza tarwatsa dubban masu zanga-zangar waɗanda ke buƙatar 'yan majalisar dokoki su ki amincewa da ƙudurin dokar wakilan ap da reuters sun ce sun ga wasu gawarwaki da idanunsu kwanci a ƙasa a harabar majalisar an kuma ba da rahoton cewa da dama sun jikkata ginin majalisar ya kama da wuta lamarin da ya sa ginin ya turnike da hayaƙi. bayan da ɗaruruwan masu zanga-zangar suka yi wato suka yi kukan kura suka wuce shinga da 'yan sanda suka kafa suka shiga cikin rukunin ginin daga bisani an kashe wutar wani harin jirgin sama da isra'ila ta kai yau talata ya hallaka mutane goma dangin ismail haniye shugaban hamas da ke hijira a katar a cewar jama'ai da wasu iyalansa harin ya afka wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na shati da ke yammacin birnin gaza wasu hare-haren isra'ila a baya sun hallaka 'ya'yan haniya su uku rundunar sojin isra'ila ta ce dakarunta sun auna wasu gidaje a wato a hare-haren saman da suka kai shati da wani wuri a arewacin gaza wanda aka ce mayakan hamas din da suke da hannu a kai harin bazata ga isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bara ke amfani da shi fadan baya-bayan nan na zuwa ne bayan da wata kotun kolin isra'ila ta wajabta wa hukumomin sojin isra'ila a tilastawa ɗaliban makarantar addinin yahudawa shiga aikin soji to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata kungiyar mayakan wata kabila mai dauke da makamai a myanmar ta kwace ikon wani gari da ke gabar teku inda aka girke dakarun sojoji da suka yi juyin mulki a daura da filin jirgin sama bisa bayanan da majiyoyin soji da 'yan yankin suka yi wa afp yau talata rikici ya kaure a yammacin jihar rahine tun bayan da mayakan arakan suka kai wa sojoji hari a watan nuwamba wanda ya kawo ƙarshen wata tsagaita buɗe wuta da aka yi tun bayan juyin mulkin sojin 2021 an kwashe kwanaki ana ba ta kashi a yankin tsibirin ingapali wanda ke kudancin jihar inda aka shimfiɗa wuraren shakatawa na alfarma a tekun indiya a ƙarshe wani jirgin saman jannati na sin mara matuƙa wato mara mutane a ciki ya dawo duniyarmu yau talata dauke da ƙasa da samfarin duwatsu daga sashi mai nisa na duniyar wata a jiya litinin da rana ne da change probe ya sauka a yankin mongolia na china wanda ya kawo ƙarshen wani aiki da ke cike da tarihi wanda aka faro shi tun farkon watan mayu a sa'ad da aka ya tashi daga wani wuri a lardin tsibirin hainan shugaban cibiyar binciken al'amuran sararin samaniya ta kasar zan kijan ya ce an yi nasara jim kaɗan bayan da probe ya sauka shugaba xi jinping ya fitar da wani sako inda ya ayyana change 6 da wata gagarumar nasara a yunkurin china na ganin ta zama ana ji da ita a bangaren harkokin sararin samaniya da kimiyyar samar da makamashi. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu daga Najeriya. Tun bayan dawowa mulkin dimokuraɗiyya a jamhuriya ta hudu a shekarar 1999 ake ta samun saɓani tsakanin wasu gwamnonin jihohi da sarakunan gargajiya inda a wasu lokuta ma gwamnonin ke amfani da karfin ikon da kundin tsarin mulki ya ba su suna hukunta ma sarakunan da suka saba umarninsu ko kuma suka ƙi bin ra'ayoyin siyasarsu a hirar da ne da farfesa bello bada malami a jami'ar usman dan fodiyo na fara da tambayarsa ko ya yake ganin dacewa ko rashin dacewar baiwa gwamnonin jihohi a najeriya ikon yin tasiri kan manyan sarakunan gargajiya a kasar sai ya ce to kusan abin da abubuwa ke ta nunawa in ka duba daga shekara ta da da ɗari tara 1999 zuwa yanzu kusan jihohi da yawa haddi a arewacin najeriya ana samun takun saƙa tsakanin gwamnoni da kuma manyan sarakuna a jihohinsu kuma babban matsalar ita ce siyasa so da yawa za ka iske cewa gwamna ya san muhimmancin sarki ya san sarki ya gadi jama'a jama'a sun gade shi daga yana ƙoƙarin shi da siyasa ta wasu lokuta a lokacin da ya bi siyasa ta yi ko da an yi nasara to gaba kuma za a samu wani lokaci zai ƙare lokaci ne shi gwamna wani gwamna shi ɗauka daga gare shi watakila wannan gwamna baya sha'awar wannan sarki an samu sabani to wannan shi a babban matsala da ke nan ta kuma abu ne mawuyaci yadda ƙasar ga take tunda kana ganin wasu gwamnoni sun ƙirƙiro sarakuna babu iyaka abu ne mawuyaci ka ga kaka za ka yi da so idan ka ɗauke su daga jihohi to shin kana ganin lokaci yayi da za a bai wa manyan sarakunan gargajiya kariya wajen samar da doka ta tarayya ganin irin abubuwan da suke ta faruwa a 'yan kwanakin nan watan doka ta tarayya tana da amfani amma zaɓen mutanen kirki da suka sa abin da suke yi suka san kuma kishin ƙasarsu da jiha su da darajar mutane su wajen shugabanci a jihohi shi yake muhimmanci da komai kana ganin cewa kenan yanzu batun naɗi ko tsige sarki ya danganta da shugaba da aka zaɓa kenan? watan shugabannin da ake zaɓe waɗanda ke gwamnoni mafi yawa ai shi yasa kake ganin ƙasa kanta ita najeriya shi yasa take cikin babban matsala saboda babban abin da ya fi damun su siyasa kuma tasu siyasa wannan yadda za su yi su kai ga madahin iko su kai ga baitul mali shi ya fi damin su wajen ƙoƙarin su kama wannan suna iya saɓani da kowa kuma suna iya hita batun al'amarin jiha wanda ya shafi talakawan jiha wajen kokarin su kai ga wannan to in da duk shugabanci ya fada hannun mutane da a haka to za a ci gaba da samun matsala in ka duba akwai wasu jihohi kusan kowace karamar hukuma tana da babban sarki haka za kai da irin waɗannan kowace karamar hukuma an yi mata babban sarki kuma shi kenan an ce shi ma yanci gare shi kamar kowa to kaga irin waɗannan abubuwa duka za ga akwai aiki ba ƙarami ba jan aiki to menene ra'ayinka dangane da cire sarki ko naɗa sarki bisa dalilai masu kama da na siyasa ai babu hujja idan wata in ka duba sha'ani na sarauta al'ada ce ta mu kuma mai kyawu wadda tushenta addinin mu shi a tushenta lokacin da ya zamanta sarki kusan shi a komai to sannu-sannu lokaci yana zuwa da abin da zamani ya kawo sai ya kasance sarki yana ji yana gani bai da 'yan sanda sannan ba shi da baitulmali ƙarƙashi ne bai da ikon aikin ɗaukan mutane aiki bai da iko ladabtar da mutane da makamantansu amma saboda tarihi wanda a akwai ya za al'umma ta suna so ne suna gani ne shine a shugaba su gare su wanda an na al'ada wanda an na gadin gadin shawara na siyasa suna da lokacin da an ka ɗiban musu in suka to suka yi tasu wannan jam'iyya ta yi tata rawa in ya zan ta bashe ta wata jam'iyya ta shige gaba gabanta ita kuma ta taka tata rawa amma sarakuna suna nan to amma in ya zan koyo shi gwamna ya ga dama ya naɗa sarkin da ya ga dama ya cire kuma sarkin da yake gani ba ya so to wannan yana zube martaba sarauta to kuma idan martabar sarauta ta zube mu waye gari kenan mutane ba su da shugabanci wanda sun ka natsu da sha waɗanda muke kuri da su suka yi muna mulkin mallaka ai kaga su ne ingila ingila suna da masarauta ai su ma waɗanga canje-canje sun shahe su ai lokuta wanda sarkinsu shi shi ke kashe kuɗi da komi duyan da yake so to amma canje-canje sai ta kawo majalisa daban kuma masarauta daban amma sun iya tahiya da girmamawa ga masarautunsu ko ba ka gani irin waɗanga canje-canje kaga a nan wurin mu sun yi mu kwarewa a wannan wuri amma ga mu kuma mu namu sarautu sun yi nasu inganci sun yi nasu asali ga namu gani amma farfesa bello bada kenan malami a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto a hirar da ni da shi yau akan wannan batu na alfanu ko rashin alfanun baiwa gwamnoni ikon naɗa manyan sarakuna da cire su a najeriya za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku an jima kafin nan ga shirinmu na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. watakila aka sani manya-manyan kasashe na duniya cibiyoyin harkokin kasuwanci suna baiwa al'umma dama mai ɗimbin yawa na samun arziki wanda ya sanya al'ummar kasar da ma 'yan kasashen waje ke tururuwar shiga don ganin sun nemi arziki. In dai kana nan da bizanka kuma kana zama bisa ka'ida a ƙasan duk abin da 'yan su ɗalibai suke amfana da shi to kai maka na amfana da shi. To sai dai kamar yadda aka sani rayuwa a manyan birane na ƙasashe da dama na cike da ƙalubale musamman cibiyoyi na tattalin arziki. Idan muka ɗauki Najeriya ga misali akwai birnin Legas inda ake samun hada-hada mai ɗimbin yawa na tattalin arziki. Sannan a Turkiya akwai Istanbul da ta yi fice wajen gudanar da hada-hadar kasuwanci da ke bunƙasa tattalin arzikinta sai dai ta kasance mai cike da ƙalubalen rayuwa wani bai shan taba to ka zo kusa da shi kuma kana shan taba hayakin na yana cutar da shi ko guri ne wanda ake tsayawa domin taron mota a shiga ka zo tsakiyar jama'a kana shan taba ba za ka ɗan je gefe ba domin ka sha abin ka da kai ka jarabtu da wannan shan taba ɗalibi baya da wakin fami ko dai kana aiki ko kuma kai ɗalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla su wannan abun yana sa wato ana samun damar dalibai ana cutar su da sauransu haka. To a cikin shirin za a ji labari na hawa da gangara daga bakin bakin namu da yadda suka iya shawo kan waɗannan kalubale a ƙoƙarinsu na samun rayuwa mai inganci fiye da wanda suka barwa ƙasashensu na asali. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Bai kai gabas da San ja a suna ba bai kai arewa hali madalla to rahotanni dai sun nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da ta fi ma'amalar kasuwanci da turkiya a yankin kudu da hamadar Saharar Afirka. Binciken ya nuna cewa 'yan Najeriya fiye da dubu ɗari biyar ne ke zaune yanzu haka a ƙasar turkiya A tattaunawa da wasansu, sun shaida muryar Amurka abubuwan da suka fi jan hankalinsu sunana khadija anas kuma karatu ne ya kawo ni nan istanbul ina karantar dentistry ne a marmara university akwai abubuwa da dama da suke birge ni sosai a ƙasar nan a matsayina na musulma duk inda na jiya nake so na yi sallah gaskiya akwai masallatai ko ina in ma shago ne nan nan kusa shaguna akwai su ba sai mutum ya tashi ya yi tahiya sosai ba su don ya samu abin da yake nema akwai shago nan kusa komai dai suna nan nan sunana bashir saleh wanda aka fi sani da alkusawi ni ɗalibi ne karatu ya kawo ni a ƙasar turkiya a can nake karatu na na digiri damammakin da ke ga toki wanda ya zo nan toki matukar yana da jajircewa sosan nan ninka kalubalen da mutum zai fuskanta a nan kasar na san mutanen da sun zo na a bangaren scholarship yanzu sun zama 'yan ƙasa a da sun gina gidaje sanadiyar business da suke yi wanda mai yiwuwa da mutum na a kasar shi ne najeriya ne da ba zai samu irin waɗannan damammaki ba a zahirin gaskiya abubuwan da suke birge na ƙasar turkiya suna da yawa sosai musamman ma a manyan biranen ƙasan kamar irin su istanbul da ankara da sauransu za ka ga akwai motoci na gwamnati akwai tren jirgin ƙasa akwai shi ma nau'i ne daban-daban sannan akwai irin su kevilka wanda yake tafiya a igiya ta ƙarfe wanda galibi motoci ba su zuwa da sauransu to anan shi yake amfani sa'annan kuma akwai jirgin ruwa to kuma dukkanin waɗannan abubuwan da na lissafo fa kati ne mutum yake zuwa ya yanka sa'annan zaka je ka sanya mai kuɗi na wata wanda zaka samu sauki sosai a wannan kuɗin da zaka samu musamman idan kana ɗalibi kai ko ba ɗalibi kake ba akwai sauki fiye da mutum a ce zai je ya ɗauki taksi ko wata mota daban wanda ba irin wannan ba wanda dukkanin waɗannan tafiyoyin da dukkanin waɗannan abubuwan da na ambata a naira ɗari biyar ɗinka ta najeriya za ka yi amfani da shi domin kawo waɗannan abubuwa to wannan abun yana sauƙaƙe mai mutanen ƙasar rayuwa sosai da sosai saɓanin mu a ƙasashenmu na afirka da najeriya ka galibi ba haka ba ne ta bakin kabir ahmad hamza sai dai duk da wannan damar akwai ɗalibai da dama da suka ce suna fuskantar matsala saboda yadda ake ci da gumansu. Jamila Mensa da ta kwashi fiye da shekaru biyu a kasar ta ce akwai wasu tsare-tsare da ba su dace da baƙi da ke neman abin rufa kansa asiri ba. Na zauna taki kusa da shekara biyu. Na bar wujin saboda ba ko bai jin dadojin sam saboda migration laws nan. Sai aikin kuma an kai aiki ba takarda sai ba wani insurance kai. in ka yaki kan da mutum na yana ma decide bai ya biyan ka don shi ya bar zama wajen ya yi wuya saboda shi na bar wajen. To baya ga haka akwai zarge-zarge a game da matsalar wariya da ke kara kamari a turkiya kamar dai sauran kasashen duniya. Don ko a bara wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta bayyana yadda 'yan Afirka baƙaƙen fata ke fuskantar gagarumin ƙalubale wajen adama da su a harkokin da suka shafi al'umma a kasashen ƙetare. a da turki ba su da irin wannan matsala ta nuna wariyar launin fata da sauransu amma yanzu lallai suna yi musamman ma wai ba wai launin fata zalla ba kusan su kawai in dai ba dan ƙasa kake ba balarabe kake dan rasha kake dan wace ƙasa kake su lallai mutum zai iya fuskantar tsangwama da kuma wasu matsaloli daban so za a iya cewa kamar kabilanci haka musamman lokacin siyasan nan da ta shigo abun ya ɗanyi muni a irin haka ne idan wasu turkawa suka ga irin 'yan kasashen waje wanda suke da daman yin aiki suna yin aiki janyen da ya kamata irin yadda suke yi ko sama da su to sai su dan rinka jin wani abu a ransu ya wannan zai zo ya fi ni yin aikin da ya kamata ya za a fi yaban wannan sama da ni ko ya wannan zai rinka samun kuɗi sama da ni musamman kila in ka zo kila kana da wani kwarewa a wani abu dangane da wannan aikin ana iya ɗora ka a wani matsayi a gurin aikin nan sama da wani baturken. Har wa yau Malam Bashir ya ce akwai wannan matsalar don haka akwai buƙatar kau da kai muddin ana son a cimma buri. Bana bibiyar pages ɗinsu na bloggers ɗinsu na ƙasar saboda suna cikin waɗanda suke taimakawa maybe a racism ko su yi larabawa ko 'yan syria ko 'yan afghanistan da sauransu ko 'yan afirka su wannan abun ina kokarin nisantar duk abin da shafi social media na kasar saboda yana harzuka mutane suna abin da bai dace ba idan kuma aka zo wajen aiki kila ka aiki a kibiyanka ko ka samu wani wanda yake bai kyautatawa su ba ne gaggawa wajen aiki gaskiya duk inda za ni ina kokarin in dan kalliya yanayin aikin yake shin aiki ne mai kyau wanda eh, ni a matsayina na dan adam zan iyawa ko ko a aikin mutum biyar ne za su loda maka kai so ina kallon irin waɗannan ayyukan sai in je in yi ta yanda ina da yakinin wanda zai sani aiki ba zai cuce ni ba kuma ba zai wato ainihin dabbantar da ni wato ya bautar da ni ba da sauransu so ina kokarin wannan dan akwai wanda na taɓa aiki wajen shi ina ga na yi aiki tsawon watannin da ni ina aiki da shi zai kai shekara uku amma albashin da ya bani ba ni tsammanin ya kai na shekara ɗaya ma gaba ɗaya so ya tarirrike min kuɗi haka cuta da sauransu so akwai ire-iren mutanen da zaka samu tun da bamu da wakin permit daga cikin daman kalubalen da muke fuskanta a toki shine ɗalibi baya da wakin permit ko dai kana aiki ko kuma kai ɗalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla so wannan abun yana sa wato ana samun damar ɗalibai ana cutar su da sauransu haka. To da fatan dai gwamnatoci da suke waɗannan ƙasashen za su yi ƙoƙari su hankalta kan irin wannan ƙalubale domin masu sharhi sun nuna cewa baƙi sukan shiga da arziki kuma duk ƙasar da ta zamanto tana baya za ka samu bata da baƙi a cikinta. akwai yiwuwar mutum idan yana son ƙara samun damammaki su zai iya matsawa ƙasashen turai can da ana neman ma'aikata kuma akwai yanayin rashin muguntarsu ga ma'aikata in ƙara samun wasu damammaki a abin da ya shafi rayuwa domin in taimaki 'yan uwana da kuma ƙasata insha Allah ta'ala. Madalla To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira mu ku bayyana ra'ayinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa a ganinku menene alfanu ko rashin alfanun baiwa gwamnoni ikon naɗa manyan sarakuna da cire su. Kamar yadda muka ce, lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas muna sauraron ku. To waye a kan layi daga jihar Kaduna? Sunana Adamu Jeji daga kamfanin fashe da ke garin Jaji a nan Kaduna Najeriya. To Adamu menene ra'ayinka? a ni ra'ayina har ga Allah yana da kyau gwamnati tarayya ta kwace hurumin rantsar da sarakuna musamman idan ka duba abin mu arewacin najeriya ya zama al'ada wajen gwamnoninmu ba shakka muna kira ga gwamnatin tarayya ta karba wannan hurumi saboda shi yanzu igana ya zama sabon gwamnati sabon zanji kenan ake so a rika yi wanda ba shi muke fata ba muna fata gwamnati masu irin wannan kirkiri su shiga cikin tejin su kyale irin waɗannan abubuwa Allah muke roƙo ya sa shugabannin mu su gane na gode to amin waye akan layi waye akan layi daga ja Zamfara Lalla Ali Balgari daga Zamfara. To muna jin ka. Menene ra'ayinka? Na'am, ni ina ganin eh ni abin da ra'ayina anan nan su sarakuna na ya kamata su rike ainihin daraja su su rinka shiga su daina shiga harkokin al'amuran siyasa wannan shi ke kawo matsala in ba haka babu yadda za a ce gwamna ya zuka ya cire sarki mai daraja ta ɗaya ko mai daraja ta biyu shi ne su sarakuna ya kamata su rike darajar su rinka shiga cikin su daina shiga cikin al'amuran amma amma baka ganin cewa ana zargin su yan siyasa ne suke tsinda masu ko suke saka su cikin siyasa a cikin siyasar eh to akwai haka nan amma kuma ni abin da nake gani idan sarki ya rike daraja ta ce iyaka duk kowane fati ya zo inda kake karbe shi da hannu biyu amma wajen cewa ga wanda nika so ga wanda ba ni so to bai taso ga sarki to mun gode yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar waye a kan layi Assalamu alaikum kuna tare da babban mai sauraron ku Abdu Kasku unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To Abdu menene ra'ayinka? Hmm. To ni ra'ayina da zan bada bisa ga wannan da gambarwa ta abin da shahi sarakuna gaskiya bai kamata ba ana sa siyasa cikin harkokin sarakuna don sarakunan gargajiya uwayen ƙasa ne su ne cigaban ƙasa idan an ka ce an sa siyasa cikin lamarin babu cigaba kenan tattalin arzikin cigaban ƙasashe zai koma baya a mun fatan mu son muka a zamna a gyara don Allah da annabi kamata ba a sa siyasa mu muna son duk abin da zai kawo kasashen mu cigaba shine muke fata muna fatan ubangiji Allah shi shi shi mu mu zama tsinciya ɗaya min kaɗai mu ba sarakunan mu na gargajiya uwayen ƙasa darajar su don Allah da annabi. To mun gode yanzu kuma za mu dawo Najeriya amma jihar Taraba waye a kan layi. Mai magana Alhaji Uba ta wakari daga karamar hukumar Ibbi jihar Taraba. To Alhaji Uba menene ra'ayinka? ra'ayina nan shine gaskiyar magana gwamnoni suna mugun ma sarakuna rashin kunya amma sassan darajar sarakunan gargajiya kuwa a da can sarakuna da suka shuɗe na baya da gwamnoni ba haka aka yi ba amma me yasa sarakuna gwamnoni suka daina sarakuna mu ra'ayin manzo shine so shine samu a bangare gwamnoni a bangare sarakuna daga jikin gwamnoni a bangare to mun gode alhaji uba yanzu kuma sai abuja waye akan layi eh, waye Mr. Dashe Dashe. To, Mr. Dashe, muna jin ka yawa. Mhm. menene ra'ayinka eh, ra'ayi na batun sarakunan gaskiya ne sarakunan su suka kai kansu kamar ya su suka kai kansu su suka sa batu ya sa hatta a ce governor ko chama na local government zai ke zai sarki iyayen kasa in ba su suka kai kansu ba da alama layinka yana samun tangarɗa da haka bari mu je jihar kano waya jihar kano mansur ne daga kano to mansur menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'in mu yawa to ni ra'ayina shine idan misali wani na sarauta sai wani ya zo cire shi eh, muna jinka yawa ra'ayina shine na ce idan mutum yana sarauta wani ya zo ya cire shi eh to ya kamata wanda ya hau din gaskiya an so wancan da aka cire inda ba wani laifi aikata ba to mun gode mansur daga jihar kano yanzu kuma sai jihar kebbi waye a jihar kebbi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma alaikum salam da wa muke magana sunana bala na buta samu naka shanga local government to bala menene ra'ayinka a gurguje saboda lokaci to abin da ke ra'ayi na ni sai dai mu ci gaba da addu'a Allah shi mana sauki amma ya kamata bala kana jin mu to ina ganin mun rasa layin bala to masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. hafiz a takaicen yau talata kungiyar tarayyar turai da kasar ukraine sun fara tattaunawa a kan batun shigar ukraine cikin kungiyar kawancen tsaron neto wani mataki da zai iya daukar shekaru kuma wanda tarihi ya nuna cewa rasha ta yi yunkurin hana yiwuwarsa an kashe mutane da dama a harabar majalisar dokokin kasar kenya yau talata yayin da 'yan sanda suka yi aron gama da masu zanga-zanga a sanadiyar nuna rashin amincewarsu da wata dokar da za ta ba da damar ƙara yawan harajin da ake biya da aka tabbatar da ita. 'yan sanda sun harba harsashai na gaske baya ga harba barkonon tsohuwa da harsashen roba wanda ya gaza tarwatsa dubban masu zanga-zangar da ke bukatar 'yan majalisar dokoki su amincewa da ƙudurin dokar. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da producer mu Fiona Wamai da ma injiniyan mu na yanzu Chan daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.